Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Laraba 18 ga watan Afrilun shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da tara talatin da kuma 60. a jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta voa africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da ibrahim ka almasi garba muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wasu matasan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana a birnin mina don nuna rashin jin daɗin su ga rashin jituwa tsakanin majalisar dattawan ƙasar da fada shugaban ƙasa muna da kuma rahoto akan kokari da 'yan babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar plateau suke yi na sake haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar a jihar bayan haka kuma akwai wato maimaitawan shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad yake gabatarwa sannan kuma muna ɗauke da sharhin wasu daga jaridun ƙasar kabaru sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Gwamnatin Trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar Koriya ta Arewa cikin 'yan kwanakin nan. Tana mai cewa ita fa ta gaji da take-taken Koriya ta Arewar a famar da ake wato aka daɗe ana yi na tsaida niyyar Koriya ta Arewa ta ƙirƙiro makaman nukiliya. ba za mu huta ba ba kuma za mu haƙura ba har sai mun cimma burinmu na kawar da nukiliya a yankin ruwayen koriya a cewar mataimakin shugaban ƙasa mike pence a birnin tokyo jiya tun farko yayin da ya yada zango a birnin seoul na koriya ta kudu ya ce zamanin bi a hankali ya fa wuce inda yake nuni da salon gwamnatin obama na taka tsantsan a matsayin wata dabara ziyarar ta pence da ya kai arewa maso gabashin asiya ta zo ne a daidai lokacin da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro laftana janar harvard raymond mcmaster ya gaya makafar labaran abc cewa muna iya ɗaukar kowane irin mataki a koriya ta arewar to sai dai duk da haka mcmaster ya bayyana fatan ba za a kai ga daukar matakin soja kan koriya ta arewar ba a wasu tagwayen sakonnin twitter na kwanan nan shugaba trump ya bayyana koriya ta arewar da fitinanna mai neman jawo masifa sannan sai ya cicciki manufar obama ta wajen rubuta cewa wato sakamakon kwanaki 90 na farko a shugabanci na ya fallasa gagarumar wato gazawar manufofin waje na shekaru takwas da suka gabata firaministan turkiyya ya maida martani jiya talata ga masu sa ido na turai waɗanda suke zargin cewa tana yiwuwa an yi cogin kuri'a sama da miliyan biyu a zazzafar zaben raba gaddama na ranar lahadi da aka yi na ƙarawa shugaban ƙasa iko da yake mai da martani game da suka da kwamitin masu sa ido na tarayyar turai suka yi binali yildirim ya ce lokaci na muhawara a kan sakamakon zaben raba gaddama ya fa wuce kuma ya ce abin da jama'a ke so ya bayyana a rumfunan zaɓe. ya da martani ne game da kiran da 'yan kwamitin suka yi na a binciki zargin tafka magudi wanda masu sa ido da dama suka ce abin ya kai ga har sai da aka kiɗa ya ƙuri'u marasa sahihanci wajen miliyan biyu da rabi alif koron wani mamba ne na kwamitin sa ido ɗan asalin ƙasar australia ya ce adadin ƙuri'u marasa sahihancin zai iya ninka rara na ƙuri'a da shugaban na da shugaban da ake kira wato Rajab Tayyip Erdogan ya yi nasara da su. To kada fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni wanda zai sa ya zama da wuya kamfanoni su ɗau ma'aikatan wucin gadi daga ƙasashen waje. umarnin wanda ake kira umarnin sayen na amurka ɗaukar ɗan amurka aiki zai fara aiki ne bayan wani tanajin da ke tattare da shi ya kwaskware tsarin takardar visa ta h1bs takardar bizar ta h1bs ta amince ma kamfanoni musamman ma na fasahar latironi su ɗau ƙwararru daga ƙasashen waje su yi aiki a amurka na tsawon shekaru uku kowace shekara akan ware gurabe 85 na ɗaukar irin waɗannan ma'aikatan inda gurabe kuma 65 na masu digirin farko ne a yayin da kuma 20 na masu digiri na biyu ne ko ma fiye za mu yi amfani da wato abinda dukkaninku kuka sani a cewar trump wanda kuma ake kiransa guduma a cewar trump a yayin wani jawabi a kamfanin snap on stool da ke kenosha wisconsin a jiya talata gwamnati za ta ɗau matakin ganin cewa kamfanoni suna nuna shaidar cewa irin waɗannan biza ana baiwa ma'aikatan da suka yi matuƙar ƙwarewa ne a ɓangaren su labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga jihar Niger nigeria inda matasan jam'iyyar APC mai mulki a nigeria suka yi zanga-zanga a birnin Mina don nuna damuwarsu ga rashin jituwa tsakanin majalisar dattawan kasar da fadar shugaban kasa. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto akan wannan maci. Wasu ɗaruruwan matasa da ke goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna rashin jin daɗinsu ga 'yan majalisun dattawan Najeriya a kan zaman doya da manja da ke tsakanin 'yan majalisar da kuma fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Masu zanga-zangar dai sun mamaye ofishin shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Sanata David Umaru da ke mina, inda suka bayyana cewa sun je ne domin bayyana ɓacin ransu ga 'yan majalisar. Kwamarat Nuraddini Iliyasu shine shugaban tawagar waɗannan matasa. kaita abin da ya kawo mu nan mun zo ne domin muna so mu nuna mai rashin jin daɗin mu fushinmu da kuma ɓacin ranmu game da irin wakilcin da suke mana domin musamman mun zaɓe su ne domin su je su taya baba buhari aiki ba su taya ko lasaraki aiki ba ba su yi supportin corruption ba ko makamancin wannan bayan wannan zanga-zanga me matakin ku na gaba mataki na gaba shine za mu sikin takardu daga INEC mu raba a kowane mazabu a fadin Niger State da ma nigeria baki daya mutane su rubuta su tabbatar mana da cewa ba su san su mu kuma a matsayin mu na wa'anda muka tsaya don kare haƙƙinsu za mu ɗauki takaddun nan daga nan har zuwa ƙullun ƙwal mu tabbatar da cewa takaddun nan sun isa sun dawo gida mun tura mutanen da suke da tunani irin tunanin shugaba Muhammadu Buhari. Matasan dai sun ce babu wani wanda ya ɗauki nauyinsu domin gudanar da wannan zanga-zanga. Sunana Salihu Dallaji. Mu muka ɗauki nauyin kanmu domin idan ka duba kamar ni misali daga Suleja na fito. haka na fito daga leji har zuwa nan babu wanda ya ban ko sisi kuma haka zan koma To sai dai daga bisani sanata David umaru ya kira taron manema labarai domin mayar da martani inda ya ce su kam suna tare da shugaba Muhammadu Buhari ɗari bisa ɗari. Maganan cewa ba a 'yan majalisa ba su goyon bayan shugaban kasa wannan na ji ba magana ba ne wanda za mu ce wadan ba daidai ba ne. to amma ganin abun da ke faruwa a majalisar nan shi yasa suka ɗauki matakin fitowa ba ka ga kaman abun da suke faɗin gaskiya ne me suka kaman me ne kaman abubuwan da ke faruwa majalisa na kin amincewa da wanda shugaban kasa ya turo muku dan ya yaki hanci da rashawa wato magu da kin tantance kwamishinonin zaɓe in ka duba sunayen da aka aiko zuwa senate waɗanda ba kaga ba amince ba akwai dalili maganan magu da kake faɗa kai ka san abin da ya faru ba dole sai na baka sai na yi bayani ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya Allahu sarki mai rama roƙo a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yau dai akan batun siyasa a Najeriya babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar plateau ta fara tattara 'ya'yanta don sake hada kansu ga rahoton zainab babaji akan haka A wani taron neman ɗinke jam'iyyar da wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP suka gudanar a nan Jos sun bayyana cewa tun farko rashin bin ƙa'idodin jam'iyya da rashin adalci da wasu ke nunawa a jam'iyyar ya kawo rashin cin zaɓe a matakai daban-daban a Najeriya. Mr. Badun Pam shi ke shugabantar ɓangare guda na PDP a jihar Plateau. A Nan mun kira kawunan mu Esku da members na party mu daga duka wards na plateau state in kana da sani abin da ke tafiya pdp mun samu matsala ne kaɗan daga national yau kaji wasu suna magana suna madu sharif wasu suna cewa suna makarfi shi senator ali madu sharif ya ranza da mu shi yasa kaga muna nan esco ah, muna tunanin national convention shi yasa muka kira duk representative a wayar da mutane pdp tamu ce kuma muna rokon jama'a su dawo mu haɗa kai kwanakin baya mutane suna tsoron zuwa fati don sun san a da an kana fati kafin ka samu zabe kuma sai sai kana da wani a gurin to mu ba masu ya zama haka amma za a iya cewa an samu baraka kenan a jam'iyyar pdp duk wanda ya ce ba a samu baraka da ba kare yake yi an samu amma yanzu ana kan gyara shi ma timoti baba farlon ya ce za su yi garan bawulo wa jam'iyyar tasu abinda kowa ya riga sani ne akwai kama karya kwanakin baya so waɗannan sun kawo mana damuwa sosai sosai sabila da haka yanzu za a bar mutane a karkara su su zaɓi mutum da ya fi dacewa masu shi ma jami'in watsa labarai na ɓangaren pdp emmanuel macham ya ce lokaci ya yi da su matasa za su kawo canje-canje masu inganci a jam'iyyar jam'iyyar pdp a plateau ta matasa ce kuma wannan karo matasa sun gan abun da dattijai da sun yi da ya sa mun faɗi zaɓe kuma matasa sun taso da karfinsu za su tabbatar sun marma mutane fati yadda da take shi yasa kaga matasa sun fito daga wurare daban-daban saboda wannan kishin tafiya a karkashin jagorancin state esco da kuma national chairman santo ali modu sharif a cewar wani jigo a jami'ar ta pdp a jihar plateau alhaji abubakar badu jami'ar ba ta da wani bangare banda pdp da suka sani karkashin shugabancin damishi sango a kullum muna fatan allah ya kawo haɗin kan wa'annan shugabanni manya-manya guda biyu a can abuja kuma tun da harka an ce yana kotu to mu jira mu ga abin da kotu za ta yanke to kin san a jihar plateau abubuwan daban ne congress ɗin da aka yi mun san cewa sangona ya ci zaɓe kuma kullum muna faɗa magana a siyasar nan ba ma son naɗi a bar mutane su zaɓi abin da suke so to kaga idan wani ya kawo ya naɗa ka to kaga shi ne dai za ka mishi aiki ni a sani na sani na dai babu da bangare a jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. a gaida zainab babaji yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai ubana da ya haife ni da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba To madalla wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku na dare ke da minti goma sha hudu to ga shirin kuma na gaba jama'a salamu alaikum A yau filin ciki da gaskiya zai ɗauko batu ne na 'ya'yan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko a ƙaramar hukumar Gwaram da ke jihar Jigawa, waɗanda tun kafin rasuwar mahaifinsu wata rana suka wayi gari suka ga an rushe gidan da mahaifin nasu yake ginawa a cikin garin Gwaram. Babu wanda ya tuntuɓe su a kan cewar za a rushe wannan ginin ko ma za a karɓi wurin domin yin wani amfani. Daga bisani sun gano cewar majalisar karamar hukumar gwaram ce ta rushe musu wannan gida na mahaifinsu da wasu gine-gine da aka fara a nan kusa da shi. Wannan ya faru tun lokacin gwamnatin Alhaji Sula Lamido, kuma tun lokacin da aka rushe wannan gidan har mahaifinsu ya zo ya rasu har ya zuwa ran da Idris Kaila ya tako cikin ofishinmu domin aikawa da wannan sako ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa babu wanda ya je ce musu uffan ko ma ci kanka game da wannan gida nasu da karamar hukumar gwaram ta rusa. Assalamu alaikum sunana Idris Kaila Kwarko karamar hukumar gwaram ta jihar Jigawa. Na zo wannan gida mai albarka gidan VOA a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko dangance da kokarin in mika wani korafi na ga mai girma gwamnan jihar Jigawa na yanzu a cikin wannan gwamnati ta sami albarka. To wani korafi ne wannan? so alhamdulillah abin da yake tafa da ni dai tun a tsohuwar gwamnati ne wani itila'i ya faru da mu a shi marigayi mahaifinmu kenan akwai gidan da ya gina a nan karamar hukumar gwaram an gina gidan nan an rufe shi an sa kofofi an sa gate an yi ciko amma ba a yi filasta ba ba a yi filo ba allah da ikon shi mun wayi gari wata rana ranar juma'a kawai muka ga gidan nan a rushe kafin mu yi nisa shin gidan kasan gwaram wato zance gari ne mai fadin gaske kuma akwai fili sosai da gonaki zagaye da garin eh kwarai da gaske a ban san a lokacin suna ganin yadda gidan na namu yake suna ganin wannan location din shi ya dace da suje je su wannan gina so kawai mun wayi gari muka ga gida a rushe mun dau tsawon akalla kwana talatin kowa sai dai ya ce idan ya ga guri wani ya naga guri a rushe babu wadda aka tuntuba a cikin mu babu wadda ya sanya aka yi aka yi daga karshe ma dai ko kwayar kusa daya ko bulo ba mu ɗauka ba ba mu san kuma ya ake da gurin ba kawai har yau har gobe mun yi ta kokari yadda ya kamata mu je mun je mu tun a tsohuwar gwamnati muke ta kokarin mu biya a wannan gwamnatin bayan zaɓe sabuwar gwamnati mai albarka da ta zo zuwa mai girma gwamnan jihar jigawa ta na farko bayan zabe a wannan lokacin mun rubuta takardar allah da ikon shi muna da kyawun ginin cewa ta je ofis ɗin shi duk da haka kafin dai kai nisa shin wannan gwamnati da kake cewa mai albarka kana nufin ah, wacce gwamnatin bata da albarka ne a wajenka ko kuma dai kawai ka zaɓi faɗin haka ne to magana ta gaskiya mu da wacce gwamnati dai akwai zalunci a cikinta musamman gwamnatin karamar hukumar gwaram saboda ya kamata a ce kafin a yi wannan rusa din a tuntube mu mu masu haki idan gwamnati kasa nata ne to abin da aka dora a saman kasa ai ba na gwamnati bane ya kamata ta ba mu hakkin amma wallahi babu wanda aka tuntuba magana ta gaskiya gwamnatin da ta wuce ba ta yi mana adalci ba kuma wannan gwamnatin muna da ne insha Allah ta'ala a bisa dukkan alamun takunta da ta ɗauka ba na haka bane ba mu labari sosai yadda masu sauraro za su gane a takaice dai labari zuwa yanzu gida ne na mahaifinku wanda ya gina kuma bai ba kauro gidan ba don ba kammala sa ba ya tsakanin gidan yake da sauran gidajen da ke cikin garin gwaram so magana ta gaskiya wannan gida a wannan gurin shi kadai ne ginannen gida rufaffe da aka sa kofofi aka sa mishi gate da sauran wasu abubuwa amma ba a yi filasta da fulo ba amma na gurin yana zagaye da gonaki ne akwai filaye zagaye da shi kamar sabon wato sabbin filaye ne ko sabuwar unguwa ce kenan sabuwar unguwa ce gidan namu yana zagaye ne da sauran kango kongaye na sauran mutane dan su ma ya shafe su mu ne kawai muna mai nan gida abin ya shafe su amma duk sauran kongaye kango ne a gurin ba kuma na mutum ɗaya ba akalla masu kes nan mu banda mu namu akwai mutum uku wadda abin ya shafe su mutum uku ko zuwa mutum hudu wadda abin ya shafe su lokacin da aka rusa wannan gidan mahaifinku yana rayu lokacin da aka rushe gidan nan mahaifinmu yana raye dan a wannan lokacin magana ta gaskiya ma abin ya motsa shi sosai saboda lokacin dama yana da hawan jini kuma magana ta gaskiya kwanaki kaɗan bayan an rushe abin ba a ma gaya masa ba sai da abin ya dan ƙara ɗaukar lokaci ba don kuma ba saboda muna gudun duk abin da yake da zai so sa masa rai akan irin wannan muna gudun magaya masa a wannan lokacin a wannan lokacin ya fi wata biyu ma kafin a gaya masa kuma sai da hikima aka yi aka gaya masa so a takaice dai hakkin na yanzu hakki ne na marayu ya koma hannun marayu magana ta gaskiya tun kafin ya rasu mun yi iya kokari shi ma iya kokarin sa amma dai magana jiya dai magana dai magana dai guda ɗaya ce ya nuna har yanzu ba a raba gado ba ko kuma ana jira sai an kammala wannan sannan a shigar da maganar wannan filin ko gida to magana ta gaskiya sauran kayayyaki da kadarori ya kamata a raba gado an raba wasu amma wannan gida shi ya rage kuma dalilin da ya sa ma ni har na gidan wannan nazo wannan gida mai albarka domin mu ana ganin sauran kannan mu kananan yara ne da mata kuma korafi yana dan tasowa haka mu ana ganin mu ne za mu yi haɓasa a yanzu tunda babu ran mai gidan wajen ganin wannan haki ya fito sai ana ganin kamar ko ba mu damu da abun bane ko muna ko in kula da abun wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa na ci to lalle kuwa insha Allahu ta'ala zan yi kokari na ga na garzayo cikin wannan gida na VOA mai albarka domin a isar mana da saƙonmu ga shi mai girma gwamnan jihar jigawa a halin da ake ciki mm-hmm. yanzu bari mu koma zan iya cewa baya ah, a takaice ah, shi mahaifinku ko za ka tuna tun da dai akwai wani gida da kuke zaune a ciki mm. shin ko wani dalili ne yasa yake so ya gina sabon gida e to allah da ikon shi a ah, gwaram dai gurin zuwan shi ne kamar yadda na gaya maka da farko ainihin garinmu mu kauye mu mahaifar mu kwarkwace amma ko da yaushe duk juma'a duk talata yana zuwa kasuwanni kuma yana kokarin ya yi wannan ginin ne domin gurin ya zame masa ko gurin ajiya da kuma gurin hutawarsa saboda ba wannan gidan kaɗai ba ne amma dai a nan tsohuwar gwarma wannan gidan shi kaɗai ne. to a takaice dai mahaifinku mai ɗan kasuwa ne wanda kuma watakila yana da ɗan abun hannunsa. eh alhamdulillahi ba laifi rufin asiri dai daidai gwargwado allah ubangiji ya hore to ka san yadda rayuwa kuma take kasancewa yau da gobe ta fi karfin wasa so a lokacin nan mahaifinmu dai dan kasuwa ne sosai kwarai da gaske kuma a kwarko yake da zama amma kusan kullum gurin wuninsa gwaram ne zuwa sauran kasuwanni mm. to bari mu koma aka wayi gari aka samu gidan da kuka gina ko gidan da mahaifinku mariga ya gina an rushe shi daga nan wani mataki kuka ɗauka to bayan mun ga wannan gida an rushe shi wasu daga cikin wadda su ma abin ya shafe su masu kango a cikin sakatariyar karamar hukumar gwaram sun yi kokarin bibiyar abin tun kafin mu a gayyaci bangaren mahaifin mu domin su ga hakkin da ya fito Allah da ikon shi wata rana ɗaya daga cikin su Alhaji Sama'ila ya fito ya shigo cikin sakatariyar karamar hukuma sai yake tambaya akan ina aka kai batun wannan rushe mana gidaje da aka yi da kango to a lokacin wanda yake tambaya kuma akwai fayil a hannun shi Allah da ikon shi cikin fayil din nan akwai nama a ciki wadda aka yi estimate din abubuwan da za a bamu wadda magana ta gaskiya ma mu wannan estimate din da aka yi ma kawai sai dai sai dai kawai mu karbe shi akan hakuri amma babu wadda aka zo aka yi ciniki da shi ko aka tuntube shi iya abin da suka ga dama a wannan lokacin haka suka yanke wa kowa suka sa a takaice dai ina mai tabbatar maka akan wannan gabar dai kusan mu asara ba mukai sai dai a rage mana asara akan in dai wannan expenditure din da wacce gwamnatin ta yi za a bamu Uh, shin kuna da takarda ta gado da kuke ta mahaifinku ta tabbatar da cewa wannan filin halittacce ne naku ne sosai kuwa muna da takardu muna da shaidar mu tun daga kan takardar da aka sayi guri har ita wacce takarda da karamar hukuma ta yi rubuce-rubucenta na hakkin da take ganin hakkin mu ne za a ba mu a wannan lokacin a takaice dai in gaya maka ba a wannan lokacin ma dai fayil din ma batar da shi suka yi wannan takardar da ka ga na zo maka da ita ita ce shaidar mu in banda Allah ubangiji ya sa a lokacin mun samu takaddar mun samu takaddar an je an yi photocopy cikin hikima ga wanda ya dauko fayil din ma da hikima aka yi Allah da ikonsa ya sa za ta zama mana ita ce shaida aka je aka yi photocopy ta shine muke tayo da ita ita ce shaidar mu yanzu mun dogara da Allah mun dogara da wannan takarda ita ce shaidar mu gashi kamar yadda na nuna maka gashi nan karamar hukumar ah, gwaram local government jigawa state internal memo wannan ita ce takardar da aka yi rubuce-rubuce a cikinta muna da yaƙini zan ƙara ma bayani cewa sauran lokal gama a wannan lokacin akwai lokal gama din da mutum ɗaya an biya shi naira miliyan biyu wani an biya shi miliyan a miliyan ɗaya wani an biya shi miliyan uku ma akwai mai miliyan biyar ma mun ji an ce amma mu ga mu mu hudu ne gaba ɗaya kuɗin na abin da ya kama gaba ɗaya kuɗin abin da ya kama bai kai miliyan biyar ba wadda mu tabbas muna ƙara jinjina cewar magana ta gaskiya abin gwamnatin baya ta yi ba kyauta mana ba ta zalunce mu Idris Kaila Kwarko, masu sauraro a biyo mu a shirinmu na gaba domin ci gaba da jin bayanin irin ukubar da aka jefa magadan Alhaji Kaila ga Ladiman Kwarko a ciki da kuma abin da suke roƙon gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa ya yi musu. Su da makwabtansu waɗanda su ma aka rushe musu gine-ginensu a wannan wurin. A huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru wanda Muhammad Allawan Garba zai karanto. Za fara shirin da mu ne da jaridan Lometayo. An da talabar ta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru biya ya taba hannu akan takardan sammaci ga hukumar damko barayin gwamnatin kasar TCS za ta yi domin ta gurfanar da ministoci da darakta janar-janar na ma'aikatan gwamnatin kasar waɗanda suka yi da ciki da makudan kuɗin gwamnatin kasar. Sai kuma jaridan Dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ta rawaito mana cewar matasan gundumar Mayo Moskwata su dubu biyu ne suka rikide suka shiga aikin ta'addancin nan na ƙungiyar Boko Haram. Za mu ga jaridan Nouvelle Expression an da ita kuma cewa ta yi manyan limamin cocin Katolika na ɓangarorin 'yan awarin Ingilishi guda biyu za su halarci kotun ƙasar da ke birnin Yawunde domin neman a sako 'yan bangaren Ingilishin waɗanda yanzu haka suke gargami a gidan yarin ƙasar a birnin na Yawunde. Za ko mu ga jaridan Informaten an da ita ma cewa ta yi ana ana takun saka a tsakanin ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru andre mafuda da kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na kasar na yadda yanzu haka suke neman yin wani yajin aiki na gama gari domin cewar gwamnatin kasar ta biya musu waɗansu muradunsu sai kuma jaridan the post ita ma ta nuna mana cewar har yanzu da gwamnati da malaman makarantu na bangarorin ingilishi guda biyu ba su daidaita ba domin watanni shida kenan da karatun matasa ya tsaya cik a wannan bangarorin guda biyu jaridan intergation kuma ta hango mana cewar bankin duniya yana neman makalo kamfanika guda biyu kamfanin bolore da na wutar lantarkin ƙasar jamhuriyar kamaru eneyo na gaza cika alkawarin da suka yi na biyan kudaden suka da suka kwaso daga bankin na duniya sai kuma jaridan the star ita ma ta ce majalisar ɗinkin duniya ta yayye kuwa ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da ta gaggauta sako waɗanda ta cafke a ɓangaren ingilishi guda biyu sama da dubu biyu wanda yanzu haka suke tafi a gidan yarin yawunde za mu kama kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Kalara. An da jaridan ta yi alaman tambaya akan cewar har yanzu limaman cocin Katolika na bangarorin Ingilishin guda biyu ko me suke jira ba su tafi kotun ba inda har suna bukatan a sako musu al'ummansu waɗanda suke garma a gidan yari alamar tambaya. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To ba yanzu kuma ga saƙonni da kuka aiko mana. mai magana abdullahi toyo daga damaturu a jihar yobe a kan laraba ra'ayina kan kudaden da hukumar efcc take kamawa shine dan allah dan annabi gwamnati ta bi tsoron allah tunda maƙul kudaden nan da a gaskiya suna da yawan gaske kawa aiki a gyara asibiti a gyara titina yadda taka zai mori wannan dukiyar da ake kwacewa da sunan kuɗi ne na sata. Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amurka. Eh, magana dan mori kan suna jin daɗi daga mandela shagarar government da allah mutanen jihar sokoto mu ci da roƙon allah bisa ga annoba ta ciwon zawo da amai da dan sankarau da ke kama bayan allah allah ya muna maganin wanga ciwo kuma muna miƙa godiyar mu gwamnatin jihar sokoto ƙarƙashin jagoranci aminu waziri tambuwal allah shi ɗauke mana wanga ciwo shi ba mu lahiya da zaman lahiya to gwamnatin janar muhammadu buhari karki saurara barayin najeriya wanda suka san sun kaci kudin talakawa ku bincike su ku kamo kudin ku fara wa talakawa aiki ga barayi suna nan a najeriya sun saci kudi gwamnatin janar muhammadu buhari ba shani ba sabo duk wanda ya saci kudin talakawa ki kama shi kuma duk wanda suka san sun saci kudi wannan kudin a wa talakawan najeriya ga tsadar rayuwa da ake a kasar nan dan allah dan annabi sashen hausa isan min da sakona sunana sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya yanzu kan ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice to a takaice a wani matakin da ta ce zai iya ƙarfafa ta yayin da take tattaunawa kan tsarin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar turai jiya talata firaministan burtaniya theresa may ta yi kiran da a yi zaɓe da wuri wato ran takwas ga watan yuni wanda ta ce hakan ne kaɗai hanyar samun tabbas game da daidaituwar al'amura a shekarun da ke tafe tun bayan da birtaniya ta yi amfani da sashi na hamsin na yarjejeniyar lisbon game da tarihar turai ta nemi ficewa wanda matakin hakan zai ɗau shekaru biyu a 'yan makonnin nan masu adawa da ficewar sun yi zanga-zanga wadda jam'iyyar labour da wata jagoriyar yankin scotland nicola stogin ke izawa to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye mu yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai kuma wadda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato malam chas baba ya kuma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya